Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da dalol sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdus muka sake dawowa a shirin na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa dabban iyaye sun cire 'ya'yansu daga makarantu a yankin Ingilishi na kasar Kamaru bayan da wasu mahara dauke da makamai suka kai hari wasu makarantun yankin. Sai kuma maimacin shirin da ciki da gaskiya da zamu kawo muku. Daga nan kuma sai shirin jaridun kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayi da ku masu kuke turo kuke ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin gane wa idansa irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da Florence ta yi da kuma aikin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya talata cewa kowa yana cewa muna kokari ainihin game da wannan guguwa Florence kuma gaskiya suke faɗa ɗari bisa ɗari. Ya bayyana jami'an agajin gaggawa da sojoji da kuma waɗanda suka fara kai agaji idan bala'i ya auku a matsayin jarumai sai dai Trump ya kushe wa 'yan jam'iyyar Democrat da cewa nan ba da daɗewa ba za su fara karya suna cewa matakan da aka ɗauka bayan aukuwar guguwar shirme ne. shugaban kasan ya fusata yana gani cewa karin gishiri 'yan jam'iyyar democrat suka yi a kan adadin waɗanda suka mutu a guguwar da ta auku bara a puerto rico domin bata masa suna guguwar florence ta kashe mutane 32 ta kuma yi barna mai yawa a garuruwa da dama na jihar north carolina inda ake fuskantar ambaliyar ruwa shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana harbo jirgin sojan rasha da kasar syria ta yi a matsayin hadari abin da ya yayyafa ruwa kan lamarin da ka iya kawo tashin hankali da siriya da isra'ila mutane goma sha biyar da ke cikin jirgin rashan suka mutu lokacin da siriya ta harbo shi yayin da take mai da martani kan harin roka da isra'ila ta kai ministan tsaron kasar rasha sarge shargu ya shaida wa takwaran aikinsa na ƙasar isra'ila abidgo lebaman cewa alhakin isra'ila ne kuma rasha tana da 'yancin mai da martani sai dai putin ya shiga tsakani ya bayyana lamarin a matsayin jerin hadira da suka zama abin takaici ya ce rasha za ta mai da martani ta wajen daukar karin matakan kare jami'anta da kuma ƙaddarorin siriya ya kara da cewa kowa zai ga irin matakan da za a ɗauka firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana jimamin rasa rayukan rashawan ya kuma ɗorawa Siriya alhakin kai wannan hari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na'am da yarjejeniyar da aka cimma ranar Litinin tsakanin Rasha da Turkiyya ta keɓe wani yankin da aka haramta aikin soja a lardin Idlib na ƙasar Siriya da cewa wannan zai taimaka gaya wajen shawo kan shiga aikin soji ga dangadan ya kuma samar da mafaka ga kimanin farin kaya miliyan uku ranar litinin shugaban kasar rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na kasar turkiya recep tayyip erdogan suka amince da keɓe faɗin kilomita sha biyar zuwa ashirin a matsayin tudun mun tsira a cikin inda a halin yanzu yake ƙarƙashin yarjejeniyar kiyaye wannan tsari putin ya ce dakarun ƙasar rasha da kuma na turkiya za su aiwatar da yarjejeniyar da za ta sa a kawar da manyan makaman 'yan tawaye da kuma janye dukkan mayaka masu tsatsauran ra'ayi daga idlib da ya hada da kungiyar ta'adda ta al-nusra front kafin tsakiyar watan oktoba majalisar ɗinkin duniya ta shafa makonni tana gargaɗi dangane da batun halin kunci da al'umma za su shiga a idlib idan gwamnatin ƙasar syria ta aiwatar da shirinta na kakkaɓe 'yan tawaye daga wurin da ya kasance na ƙarshe da ta ke da ƙarfi majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa kimanin mayaka dubu goma sha biyar ne suke zaune a cikin farin kaya a idlib a halin yanzu daga ƙarshe an yi garkuwa da wani limamin krista ɗan asalin ƙasar italiya a kudu maso yammacin jamhuriyar niger kusa da kan iyaka da burkina faso hukumomin jamhuriyar da kuma ƙasar italiya sun tabbatar jiya talata cewa an sace fiya lugi makali ranar litinin da dare daga ƙauyen bamonga da ke tazarar kilomita 125 daga nyame babban birnin ƙasar nan da nan babu wanda ya ɗauki alhakin garkuwa da shi wanda ya kasance mutum na biyu ɗan ƙasashen yammaci da aka yi garkuwa da shi a ƙasar ta yammacin afirka a cikin wata guda makali ya shafe shekaru goma sha ɗaya na aiki a yankin tare da ƙungiyar ayyukan mishan ta afirka wata kungiyar aikin mission ta ɗarika katolika ƙungiyoyin mayaka da suka hada da boko haram suna ƙara ta da ƙayar baya a yankin na niger da ke iyaka da mali da kuma burkina faso labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla, dubban iyaye a sashen Ingilishi na jamhuriyar kamar na cire 'ya'yansu daga makarantu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai har-har a wasu makarantu suka raunata mutane da dama. Dama 'yan awarar masu gwagwarmayar 'yantar da sashen na Ingilishi a Kamaru sun gargadi iyaye cewa ba za su iya tabbatar da kariyar yaran ba. Ga Ibrahim ka Almasi Garba da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzega tun da asubahin ranar talata dubban mutanen karkara da iyaye suka fantsama cikin kurmin daji a yankin sase wata unguwa a garin Biowaya da ke kudu maso yammacin ƙasar Kamaru. Suna neman ɗaliban da suka tsere bayan da 'yan bindiga suka kai hari kan kwalejin St. Joseph da daren ranar Lahadi. Mutane da dama sun ji rauni a wannan haran. Sanata Charles Mbella Moki, wanda lauya ne daga sashen Ingilishi na kudu maso yammacin Kamaru, wanda ke jagorantar mutanen karkara ya ce sun yi farin cikin samun uku daga cikin ɗaliban. Tare da taimakon wasu mutane na gari, mun gano wasu daga cikin ɗaliban da suka tsere. su sun samu raunuka, su kuma sun ɗima wuta, su ma ba su san inda suke ba, su na saye da suturun bacci da dai sauransu. A takaice dai al'amarin na da ban tausayi da sosa rai, to amma an tantance ɗaukacin ɗaliban na sese da ke makaranta a lokacin. Banar Okwale Bilai, gwamnan yankin kudu maso yammacin Kamaru, ya ce wasu 'yan bindiga ne waɗanda ba a san ko su waye ba suka kai hari kan makarantar da ɗalibanta da kuma ma'aikatanta. Ya ce wasu daga cikin yaran masu shekaru kama daga tara zuwa sha bakwai an sassare su da adduna wasu kuma an harbe su da bindigogin toka to amma abin farin ciki babu wanda ya mutu bayan wannan al'amarin iyaye sun janye 'ya'yansu daga makarantu waɗanda ke ɗauke da ɗalibai sama da ɗari biyar wasu makarantun kimanin shida a sashen na ingilishi sun yi kira ga iyaye da su tafi da 'ya'yansu gida wasu iyayen ma da kan suka yanke shawarar kwashe 'ya'yansu wani malami mai suna john nlom wanda ya kwashe 'ya'yansa uku daga kwalejin st joseph da ke sasi ya ce bai yarda da tabbacin da gwamnan ya bayar cewa ɗaliban za su samu kariya ba The governor himself who is Shi kansa gwamnan wanda ke cewa kar mutane su gudu saboda wai akwai kariya da sojoji masu kare shi ke kai komo. Shin sojojin za su iya kare kowa? saboda haka ni ban gane ba ya kamata in gudu ministan ilimin makarantar sakandare profesa naloba Lyonga na kira ga hukumomin makarantun da ke wuraren da ba su fuskantar hadari da su ɗauki ɗaliban da ke gudun hijira ko da kuwa azuzuwansu sun cika makarantu akalla saba'in aka kai wa hari tun bayan da aka fara tashin hankali a sashen na ingilishi na ƙasar kamaru a shekara ta 2016 lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga-zanga kan tilasta amfani da harshen faransanci a ƙasar wadda ke amfani da harsuna biyu a hukumance. 'Yan aware sun ɗora daga nan inda suka shiga gwagwarmayar ƙirƙiro ƙasa mai amfani da harshen Ingilishi, don haka ita kuma gwamnati ta ƙaddamar da yaƙi a kansu. akalla mutane 300 ciki har da sojoji da 'yan sanda 130 sun mutu da dama kuma sun ɓace. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Bawa sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba. zama gogan ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi na kundulu mamma na san yiwuwa labi kanshi da da tuke tandau mai kano mai saje yi da ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alikin Yeah. shi ne ya kwana bai ba ci ba shi ne ya kwana bai ba ci ba har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu mu ke cewa karfe uku da minti goma na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun zargin da bako zira abba kyari ya yi wa shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar najeriya malam abba kyari wanda ya ce da yardar malam abba kyari ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna sana ado don kafa alƙalamin samun kwangilan motoci kira hilas ga fadar gwamnatin najeriya amma bayan fitowa kungilar bai samu ko sisin kwabo ba kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira dss a shirin mu dai gabata mun ji yadda fadar shugaban najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da ta gudanar da kowane irin bincike ba ta kuma ce a cikin kasafin kudin shekara ta 2016 da 2017 babu wata kwangila sai gashi cibiyar nazarin rahotannin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa international center for investigative reporting ta wallafa takardar kasafin kudin shekara ta 2016 a ta na yanar gizo da ke nuna cewa tabbas akwai kuɗi da aka ware na siyan motoci ciki har da ƙirar hilux A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda bako ziri yake ba mu labarin yadda badakalar ta kasance. Suna Nasir Fil Hashin Gumel, ku biyo mu cikin shirin. zai ba mutane mamaki idan misali a ce eh, kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa zai ba mutum aiki menene kuma ya kawo sai an bada wasu kuɗi kafin a bada wannan aikin to ni dai ni baki ne a yin kwangila saboda ban san kan kwangilan ba shi daga farkon ma ya gaya min ma supply contract eh, supply toyota Hilux na abin ne za mu siya to in dai supply ne ko da ni ban yi karatu ba ko da ban san waɗansu abubuwa na kwangilan ba amma dai in aka ce supply za a ba da ne ka je ka siya kayan ka dawo da shi sai abin da ya saura sai ka rike ribanka to amma yadda na amince da shi kuma yadda na yarda da shi don ko da ya je gida ko da ya je gadana na babana in mahaifina yana kan taburma abba kyari ba zai zauna kan taburma ba sai dai ya zauna kasa to saboda haka na yi respectin nashi fiye da yadda ake zoto kuma na yarda da shi amanan tsakanin shida tsakanin da tsakanin mahaifina don ya yarda da mahaifina duk garin bama sun san mene halakan abba kyari da mahaifina kuma ko da an je fadan sarkin garin ma shehun bama shi ya san mene halakan tsakanin abba kyari da mahaifina wato ba mu labari wato abinda dama za a fi so a sani kuma ita ma fadar shugaban kasan ke mamaki a ce mutum irinsa wanda in yana son ko miliyan nawa ma zai samu amma wai a ce wai ya ce ka rika ba da wasu 'yan kuɗi watakila wajen fa waɗanda wasu fi naira miliyan a ƙarshe gaba ɗaya ma ashirin da tara ba shi ne ake tambaya to ni shi ya yi directive na in sa kudaden na a cikin account na sani ado abin da na ba sani ado hand to hand 4 million ne sauran duka na sa a cikin account don in suna so su san tabbacin wannan sai su nema waye ne shi sani a don kuma ko an sa kudin na cikin account ne ko ba a sa ba sai a a duba na daya kenan na biyu kuma lokacin da na doke kara zuwa efcc ai efcc tana sani da magana me ya sa me ya hana su yin bincike akan wannan kes din daga nan bayan an yi ta sa waɗannan kuɗin da suka kai waɗannan naira miliyan 29 uh, ajiyar banki ta sani da kuma miliyan kamar hudu da ka ce ka bashi hannu da hannu akwai takardun banki na tela na shaida cewa ka sa waɗannan kuɗaɗen ina da su duka kuma akwai su a wajena kuma akwai a wajen efcc duka eh, telolin da na sa kudin duka waɗansu kuma na yi transfer waɗansu kuma na je na sa directly zuwa account na sani don kuma waɗansu na ba ma abokaina account na sani don sun sa kudaden a cikin account na sani don. akan cewa za a samu wata gara basa ko riba daga baya to in allah ya sa allah ya ba mu wani abu a ciki ni kuma sai in ba su abin da ya dace don mu mu samu alheri kuma mu samu ci gaba kuma mu san eh muna da babban yaya wanda zai taimake mu kuma zai taimaki kasar mu ka ba mu labari yadda bayan waɗannan kuɗaɗen duk sun shiga ana jiran kwangilar siyo motoci ta fito to sai ya akai na ji shiru sai sani adon ya kira ni ya ce fa an riga an biya kudin nan kudin nan kuma miliyan dari uku ne da dubu dari bakwai da saba'in da biyu abin aka biya wannan kudin to ban san akawun da aka sa ba shi sani adon shi ya ranta min miliyan biyu da dubu dari biyar in akan allah ya sa mun samu wannan eh, aikin ni kuma zan taimaka masa wani abu a ciki amma kar abba ya san abba kyari ya san ya bani kudi nan kuma na gaya masa wannan sirri shine abin da muka yi da shi sani adon shine na gane cewa eh an biya kudin nan sai na fara biyon shi a hankali a hankali to abin da ban samu nasara hakan ba na sa mutanen gida sun yi masa magana sai dai ya yi min alkawari ya ce karshen watan ko karshen satin nan ya dinga ce min da amma bai bani hakki nan ba to mutane masu basu suka har sun doke ni sun kai ni zuwa eh, dss anti-robbery squad crack a borno ma har na yi kwana biyu a wajen can an yi min wulakanci sosai a wajen sai da 'yan uwana sun zo sun biya su kudaden kafin an bani an ba da ni belin to na fito na kira shi a waya ya ki daga waya nan na tura masa sako ya ki yi responding to ina biyo shi ina biyo shi shiru ban ji komai ba to sai na tashi na iso zuwa abuja na zo efcc sai akwai wani abokina wanda muke tare da shi a unguwanmu kanin ibrahim magu. sai shi na same shi na ce ya zan yi in samu in ga chairman efcc don wankan sai ya ce a meni ya faru na ce gashi gashi abin da ya same ni saboda haka ni ba na so wannan sirri ya fita tun da shi kuma babban mutumi ne saboda haka ya kira wannan dan uwanan ya bani na ya yi masa magana ya bani hakkina ya ce inda haka ne akwai wanda yaron aikin shi wanda yana ji da shi sosai a efcc bashir abdullahi sai zan hada ka da shi ka je ka same shi sai zai ma wannan aikin to sai na yi so zuwa abuja sai na zo na samu bashir abdullahi a ofis na shi a block c a efcc headquarter sai na yi masa bayani abubuwan da ya faru duka sai bashir din ya ce to sai in je rubuta partition akan abakarin in zo in yi submitting bayan da na yi submitting shi zai mun follow up to daga na fita kuma sai na yi so zuwa gida daga yamman kuma bakyarin ya kira ni ya ce ni na kai karan shi zuwa efcc ina so in tona masa asirin, da muka yi da shi ya zan zo in yi masa haka na ce to ya samu labarin kaje efcc tun da ba mai gani har hanji ba ne shi to na san tun farkon ya ga mun mutane wanda na karba ba su su kansu in sun yi min magana ko sun takura ne sai ko da sun kai ni efcc shi yana da connection a efcc zai yi solving issue din nan to ni kuma ban amince hakan nan ba sai da na je wajen ne tukun sai da da yamman ya kira ni sai na tabbatar cewa eh akwai wani abu a sakaninsu na tabbatar hakan to tun da ban haka ba ni ban san kowa ba a efcc sai dai bashir abdullahi shi ma farkon ganin shi ne na a lokacin da na je shine farkon wanda na sani a cikin efcc to maganan nan kuma tsakanin ni da shi bashir din ba wani wanda ya san maganan nan ko da mutane gida ban gaya musu na je efcc ba to dole za ka ce bashir ya kira shi ya yi masa magana akan hakan kuma daga baya abin ya zo ya tabbata haka ne bashir yana aikin a bakiyar a efcc na tabbatar da hakan to sai na yi so zuwa gida sai shi abban ya kira ni ya yi min magana sai ni kuma na ce to ya bani hakkina in baya so wani abu ya shiga tsakaninmu tare da shi to shi kuma ya yi min alkawari eh zai bani hakkin amma shiru. Bakin abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Haka kuma muna mika goron gayyata ga duk mutanen da aka ambaci sunayensu a cikin shirin domin ba su dama su faɗi nasu ɓangaren. Musamman ma Malam Abba Kyari shugaban ma'aikatan fada shugaban Najeriya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya. Nisar fila hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To Madalla sai a biyo mu cikin shirinmu na safiyar Litinin domin sauraron ci gaban wannan shirin yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kasar Kamaru. za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Enko an da babban labarin ta yake da cewar gwamnan jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru Okale Blai ya haramtawa al'ummar da suke zaune a wannan bangaren yin hijira zuwa makwabtansu da irin barazanar da suke samu daga wajen yan awaren kasar sai kuma jaridar Kamarun Tribune an da ita kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru Mustabiya ya bude guraben horas da matasan kasar sana'o'i domin su rike kansu da kansu kasu dogara ga gwamnati gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar emergence an da ita kuma shaida mana cewar kasar faransa suna kokarin wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru baya a yayin da yan bangaren yan awarin kasar jamhuriyar kamaru suka hana musu shiga wannan bangaren domin kwasar irin albarkatun da kasar take da shi sai kuma jaridar le ita kuma ta labarta mana cewar mazauna a jihar marwa kasancewar za a fara gudanar da yakin neman zaɓe a kasar

na neman kujerar shugaban kasar a ranar 24 ga watan satumba 2018 din nan yanzu dai suna jiran mustabiya ya je bangaren nasu domin ganin cewa zai sake musu waɗansu alƙawura na shekaru bakwai masu zuwa sai jaridar da mesaje an da ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin mustabiya tana cikin halin su kasancewar irin rikicin da ake fama da shi a bangarorin yan awarin ƙasar jamhuriyar kamaru sai jaridar chad empo ta ƙasar jamhuriyar chad chadi an da ta nuna mana cewar shugaba idris david itino ya ziyarci wani taro da matasa suke yi domin karawa junansu ilimi idris david ya yi musu bayani cewar matasan su yi kokari na shata kansu hanyoyin inganta rayuwarsu da kansu domin gobe sai jaridar gabon review ta kasar jamhuriyar gabon an da ita kuma cewa ta yi hukumar zaben kasar jamhuriyar gabon din tana ci gaba da tantance 'yan takara na zaben da za a gudanar na emily sun dokoki da ma ƙananan hukumomin ƙasar a ƙarshen wannan watan sai jaridan journal de brazzaville an da ita kuma ta ce hukumar shari'a ta ƙasar ta gurfanar da waɗansu 'yan ƙasar faransa guda biyu waɗanda ake zargin su da cewar sun yi yunkurin halaka wani ɗan adawan ƙasar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar set to set ta ƙasar congo demokuraɗiyya an da ita kuma tana mana cewar 'yan adawan ƙasar sun ce za su kira wani babban taron su a birnin kinshasa don bayyana wa duniya manufofinsu ranar 29 ga watan Satumba a 2018 din nan Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu kuke kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amerika bai magana Alhaji Musa Amerika su ya kiran Najeriya. Ina son uwa talakan Najeriya bayani ko kuma su fahimta. shin sanatocin da muka zaɓa lokacin muhammadu buhari ko kuma a wannan shekara da muka zaɓi su sanatoci 2015 dubu a yanzu shekara uku sanatan jihar kebbi ko ko sanatan kano ko kuma sanatan jigawa ko ko sanatan bauchi ko ko sanatan benue ko ko sanatan jiyar ko ko sanatan yobe ko ko sanatan taraba ko kuma sanata na sakkwato ko kuma sanata na zamfara ko kuma sanatoci da faɗi na najeriya nan da muka zaɓa ina son don Allah a tambaye musu aiki mu kai mana talaka Najeriya mu kai mana a Najeriya sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuna magana da abdulhamid daga nan garin jalingo so ina muku fatan alkhairi da farko ina son ba da sakona akan abubuwan da suke faruwa a siyasa namu ta taraba wallahi ni gaskiya ina ba da gudunmawa na akan yan siyasa mu na taraba musamman ma na jam'iyyar apc gaskiya su haɗa kansu su yi kokari su su fitar da ɗan takara guda ɗaya amma in sun fiya mafaɗa tsakanin su sannan wallahi ba za su yi ba za su haifar mana da mai ido ba wannan zaɓen mai zuwa. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na gangar Garbace da damar kuma ta Bali Jakara ba tare da Najeriya. Kamar yadda hukumomi suka faɗa jama'a da suka halaka a ambaliyar ruwa ta bana. Hakika kuma ambaliyar nan muna ganin yana ƙara ci gaba ne ba wai baya ke ba ganin ana zuwa manyan manyan ruwa. Muna fatan gwamnati da kuma hukumomin lafiya da kuma hukumomin agaji za su agaza dukkan waɗanda wannan ambaliyar ruwa ya shafa domin a ga an ceto su cikin gaggawa da fatan allah ya ji kamar da suka yi zamu waɗanda kuma suka samu da kuma suka yi asara allah mai da musu. To madalla kafin mu kai ga karshen shirin ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. yake shugaban amurka da trump yana shirin kai ziyara jihar north carolina yau laraba domin ganewa idansa irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da florence ta yi da kuma aikin tallafa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa trump ya rubuta a shafinsa na twitter jiya talata yana cewa kowa yana cewa muna ƙoƙari dangane da guguwar florence kuma gaskiya suka faɗa ɗari bisa ɗari ya bayyana jami'an agajin gaggawa da sojoji da kuma waɗanda suke fara kai agaji idan bala'i ya auku a matsayin jarumai. To madalla masu raro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ta na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith. Ni Sarfila Hashin Guman lake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.